yawa wato sannan ku <laughs> mu zauna subhanallah nafisa to sa cike gaban baki a da Allah to ma sirri yanda aka a cikin su tsakanin su ne illar rashin tantance shagon sayan kaya kenan kai malami ya faru zama kai ha dan Allah wani bambancin karfin kaya ke akwai tsakanin wani shago da wani shagon ingancin kaya da kaga ina samu in a tamfashar da ko yadi kaga ina sawa to odar calo ya ce saboda karkon su mu ba can da muka sai kayan mu kaga wannan leshi da yake jikinta ke muka sai shi kaga ba zai da yake jikina kyan ne na sai shi Masha Allah. Haba duk ku tsaya rufa wannan ba. Shi wannan malam kayan sun yage basi sun tashi daga aiki. Akwai kayan kamfanin ki alwali barin ka maka. Da haka zaka gane amfanin sayan kaya a wurin. Allah ya miki albarka. Ni ma abin da zan rika yi kenan. Daga yanzu ba inda zan rika sayan kaya in dai ba nan ne ba. Insha Allah. Ba zai kiyaye saboda haka yake ina kuke al'ummar birnin yamai musamman mazauna tsakiyar gari masu buƙatar nagartattu ingantattu kuma sauƙaƙan kayan jiki da amfanin al'umma talawali ya tanadar maku dukkan kaya wanda suka hada da kayan sawa a ɓangaren maza hada mata ko a fannin yara ba ku da wani sauran shakku a babban katafaren tsumin mahwaliyar shagon kayan jiki da bukatun al'umma na alhaji taluwali za ku samu dukkan wani nau'i na shadda a tamfa leshe da dukkan kala-kalar yadi. kuwa, haka take. a shagon cale wali a shagon cale banana ga kaya sun iso musamman ma shadda ta ainihi gangariya shadda da kuka sani dama ana saidawa a shagon cale wali tana na metri guda da lasantin turwa samfuran waitu kusa ita ga ta nan gangariya shadda bayan wannan shadda akwai wata shadda ta zo a shagon cale wali shadda ta zamani shadadda ita kuma ta ce ta higizina ga ta nan iri-iri kala-kala shadda cadadda metar guda tuwa mil zanga zan zango e, kuɗi cika uku da rabi metar guda tana a shagon calawali shagon calawali jala banana akwai wani sabon shago yana nan duk da kasuwar ne idan ka fito a saman hanya yake yana nan cikin kwana gurin yan kashi sabon shago na jala wali ana nan a tsohon shagon haka zalika suna nan a sabon shago dukkanin kayayyakin da ake saidawa a wancan tsohon shago ana ma ana saida su shagon jala wali baya da haka a wannan shago na jala wali ana canji ana yin musayar kuɗaɗe canjin sefa canjin dolar canjin naira canjin euro ko yuwan duk kuɗin ke gare ku idan kun je a shagon calawali ana yin musayar kuɗaɗe suna da ma'aikata ƙwararru da suka san wannan aikin sannan kuma duk kuɗin da ka zo da su a shagon calawali ana karɓar su domin cinikayya anan kasuwar banka ne don da optic don neman ƙarin bayani a tuntuɓe shi bisa lambar wayar salula tasa'in sha bakwai saba'in da bakwai tamanin da ɗaya